Audio Jungle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwanmu ma'abota annan gida namu mai tarin albarka barkan ku da lokaci fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ah, alhamdulillahi kamar kullum kamar yadda muka saba ga wani sirri mujarrabi ƙaƙƙarfa sirri ne na samun kuɗi manya-manyan kuɗaɗe wato mashahurin jalabin samun kuɗi kamar yadda yake a rubuce wannan sirri ne mai matuƙar ƙarfi wanda bai kamata san a yi wasa da shi ba sirri ne wanda ba kokwanto a cikin shi wannan sirri in ka jaraba shi to tabbas za ka sha mamaki ta yadda za ka ga kana samun kuɗi ba yankewa kuma ba kakkautawa kuma kuɗi manya-manya ba ƙananan kuɗi ba a insha Allahu sai ku biyo mu a cikin bidiyon ku yadda za mu ba ku bayanin wannan sirri dalla-dalla a kafin nan muna ƙara a jaddada godiyarmu ga dukkan 'yan wanda da suke cikin wannan gida na mai tarin albarka mun gode sosai da taimakon da kuke mana wurin sharing na bidiyo kanmu yan uwa suna samu suna amfana matuƙa da yawa yan uwa suna mana magana suna godiya akan sun jaraba sirrikanmu kuma sun samu dacewa musamman irin almajirai waɗanda suke amfani da irin sirrikanmu wurin biyan bukatun waɗanda suka kawo musu bukata alhamdulillahi muna daɗa godiyarmu ga allah subhanahu ta'ala kuma ba za mu gajiya ba za mu ga cewa mun ci gaba da kawo muku sarrika iri-iri-iri kala-kala a cikin wannan gida mai tarin albarka sannan kamar yadda muka yi bayani a bidiyon mu na baya cewa wannan larabar ta jiya insha Allahu za mu gabatar da aikin tasirifi ne na saifa kawai ga waɗanda suka ba mu aikin saifa ba mu samu mun kammala musu ba a satin sallah to sai wannan larabar Allah ya yi muka ida saboda hidimomin sallah da sauran al'amura amma yanzu insha Allahu duk wanda za a yi ma wannan aikin to zuwa yanzu kowa ya rike kudin shi a hannun shi ya fara harkokin shi to insha Allahu kamar yadda muka yi sanarwar cewa dama iya na sefa ne kawai za mu yi a wannan larabar ta jiya to sai wannan lahadin mai zuwa insha Allahu za mu ɗora za mu ci gaba daga inda muka tsaya masu buƙatan euro masu buƙatan dollars masu buƙatan sefa ko naira ko masu bukatan dinar da sauransu insha Allah za su iya yi mana magana ta whatsapp ga number wayan muna a sama akwai sharuɗa da dokokin aiki wanda in mutum ya ji kuma zai iya bi insha Allah za mu gabatar masa da aiki cikin aminci mun gode ku biyo mu cikin wannan bidiyo ku ji yadda za ku yi wannan sirri to masha Allah barakallah mu da dawowa cikin wannan bidiyo mai tarin albarka kamar wurin muka yi muku bayani wannan sirri ne na jalabin samun kuɗi kuma manyan kuɗaɗe ba ƙananan kuɗaɗe ba to da farko yadda za a yi shine za a samu farin takarda kamar yadda kuke ganin wannan hatimin a haka to za a rubuta shi kafa ɗaya kafa daya a jikin wannan farin takardan bayan a rubuta shi kafa ɗaya a kafa ɗaya to akwai turarukan da za a samu guda uku a su ne turaren muzdaka da lumban zakar da jawi to duka waɗannan turarukan guda uku idan an same su sai a saka su a cikin wannan faran takardan sai a nannade wannan faran takardan a mayar da ita laya a nannade da zare a nannade da zare zare kowane kala aka saka yayi to bayan an nannade ta da zare wannan takardan a to afwan za a yi layoyin za a yi su ƙwara uku ne kamar yadda muka bayani yadda za a yi wannan to haka za a yi layiyun guda uku kowace ɗayan a rubuta mata hatimin ƙafa ɗaya eh, laya ta farko a saka mata turare na farko a musdaka laya ta biyu a saka mata turare na lubban zakar laya ta uku a saka mata turare na jawi to haka za a yi layun guda uku kenan bayan an kammala su sai a zo a yi alwala a zo a yi sallah na fila raka a biyu bayan an sallame bayan an sallame sai a zauna sai kuma a zauna za a yi wuridin wannan ayar da kuke gani kafa saba'in rabbi in inni lima anzalta ilayya min kairi fakir za a yi ta kafa saba'in kafa saba'in kafa saba'in za a yi ta bayan an kammala kafa saba'in ɗin sai a ɗo a samu garwashin wuta a samu garwashin wuta sai aka zo ka ajiye su gabanka sai ka zauna gaban garwashin wannan wutar sai ka ɗauko laya ta farko sai ka jefa ta a cikin wuta in ka jefa ta a cikin wuta sai ka fara wuridin wannan wannan ayar da kuke gani ga ta ita ma ku yi wuridinta ita ma kafa saba'in kafin ku kammala wannan layar ta gama konewa ku ɗauko ta biyu ku jefa ku sake yin wannan wurdin kafa saba'in shi ma kafin ku kammala layar ta kone ku ɗauko ta uku ita ma ku yi mata haka haka za ku yi sai kun kammala wa'annan layin guda uku gobe ku ƙara haɗa wasu layin guda uku ku zo ku yi nafila ku yi wannan lazumin kafa saba'in ko kowace laya ita ma ku yi mata haka to haka za a yi tsawon kwana bakwai tsawon kwana bakwai haka za a yi to insha Allahu kafin cikar kwana bakwai mutum zai sha mamaki eh mutum zai sha mamaki ta yanda zai ga ruwan kuɗi suna zuba masa ko ta ko ina kuɗi na zuwan masa